aiko da masu sauraron mahalarta wannan taro eh, yani wannan tafiyar da wannan lokaci eh, da masu sauraron daga minana tv Rediyo koro ne gusa da eh, sauran social media da website muna yi muku gaisuwa ta islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam yau ne sha shida ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da shirin da takwas ga watan afiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in sa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya yan uwa jiya mun faɗi dalilin saukar da suratul ma'arij cewa akwai wani kahiri nadar bin hari wanda shi ya shiga har cikin kaba ya nuna wuraren da aka rubuta alkur'ani rubutu irin na da ya ce ya Allah in dai wannan ƙur'anin gaskiya ne ba amtar alaina hijaratan minas sama ka yi muna ruwan duwatsu na bala'i daga sama a wuyatina bi azabin ali ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi astagfirullah shine ubangiji subhanahu wata'ala yace Allah ga sunna shi bayewa mutane ruwan alhali manzo yana cikin su kuma Allah bai musu adaba ma damar suna istighfari wannan aya da yawa malamai suna tallata ta ga musulmi cewa su lura fada abin da Allah ya alkawali ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun in ba kuma ta ba lokacin da Sheikh Abubakar Gumi yana da rai rahimahullah duk tafsiri ne da hadisai ne na sati-sati a sultan bello yana karanta wannan aya Allah bai damma yi wa mutane azaba ba matuƙar suna aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da'a ga annabi alaihi salatu wasallam Allah kuma bai damma yi musu azaba ba matuƙar suna istighfari don haka wasiya ce ta zama gare mu ci gaba da istighfari da addu'a Allah muna roƙonka ka kawo ma Najeriya sauƙin halin da take ciki Allah muna roƙonka ka tausaya ma marayun da a cikinta ka tausaya ma salihai da ke cikinta ka tausaya ma gajiyayyu ka tausaya ma mummunan kirki masu amana wanda ke cikin wannan ƙasa Allah muna roƙonka albarkacin alƙur'ani ka tausaya mana gaba ɗaya da karatun da ake yi ma littafin ka lailan wa nahara Allah ka kawo mana sauki Allah ka ba mu kwanciyar hankali ikira bismillahir rahmanir rahim للكافرين ليس له دافع دعما ita wannan sura makiyar ce kuma abin da take karantarsuwa cewa definitely tabban ne sai Allah ya yi makahiri azaba. wannan tabban ne ko ya roƙa ko bai roƙa ba Allah yana tabbatar da ƙaukuwar azaba ga duk wanda ya mutu da kahirci don haka Allah ya ce ta'ala ilul mai tambaya ya yi tambaya bi azabin waƙi'in game da azaba wadda mai aukuwa la mahala babu wata hanya za a bi a hana Allah ko Allah ya fasa azabtar da kagarai wannan alkawari ne ya yi don haka abin da ya roƙa yana tambaya ko a kawo mai azaba shi da kan shi to ba sai ya roƙa ba tabban ne akwai ta minallahi lilkafiri na laisa lahu dafi wanda ya mutu da kafirci to ai babu wata mahitar da za'a da zai kauce ma azaban nan laisa lahu dafi ba wanda ya sai tumbuke mai azaba ba sai ya roƙe mu ba wannan tabban ne نعم من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا لله ذي المعارج فوق الله Allah ne su shi ne abubuwan da za a halama ikon shi da wata'ala yul mala'ika a cikin nan wurare inda Allah ne kuma yana yiwa lokacin da azaba zai faru ne da zai ba mala'iku dama su tattaka zuwa sama domin lokacin wallahu a'ala menene tarihul mala'ikatu wa ruhu ilaihi ba mala'iku kadai ke tattakawa zuwa Samai ba da ruhu na huwa mala'ika jibril alaihi salatu wassalam fi yawmin kana miqdarihi kana miqdaruhu 50 alf sana shekarun shi ya kai dubu hamsin to menene fassara wannan aya wallahu alam il sun yi maganganu da suka zo kan wannan aya fassaransu na farko tana nuna cewa kowane da yanayin shi da dadewar da zai ga an yi filin alkiyama akwai wanda zai ga kiyama irin mummuni ka hamsu salawa. amma a yi sallah biyar ga yini an gama tashin duniya haka zai gane ta saboda yana yabe da fitintunu a gaban shi matsayi shi na musulmi mummuni mai imani yanda ake ganin an yi shekaru kai na tafasa shi da ya ga abin bai wuce tsawon gwargwadon wanda yake iya yin eh, hamsin salawa shi abin da ya biya ma an gama an ba shi takardun shi ya tafi aljanna akwai wanda kuma ke iya kallon yinin nan ya yi kama da yini dubu na ka'alfa sanatin min mata hudu kaman yini dubu na in an ka auna wa inna yawman wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wa inna yawman yinin lahira ah, menene inda rabbi inda rabbika wurin ubangiji ka alfi sanatin ya yi kama da shekara dubu min mata orduna ga abin da kuke kirgawa na kirganku na duniya akwai wannan ayacin qurani wanda mutane a hannun suke cewa kaman yin lahira dadewar shi in ana sa auna shi ne a cewa da shekara shi goma wani ne to in za a yi gwajin su a auna to haka yake yin lahira haka yake kamar sai an yi shekara dubu na duniya sannan na a cimma tsawon yini ɗaya na lahira yanin sai shi duniya ta yi shekara dubu shi a daidai da an yi ne guda kenan ko mu da za mu gayi ne guda an kai sai dai abin da Allah ya ce amma ita wannan aya kamar yadda mun yi bayan dora mun faɗa da tasirin da aka yi wa yinin lahira kamar shekara dubu hamsin suka ce abin daga nan zuwa sama ta ɗaya iya shekara ɗari biyar ne in an shiga falaki na ɗaya kahin a wuce sama ta dai fadin da an gare ta da kaurinta zai dauke mutum tafiya shekara ɗari biyar to in ka fita sama ta ɗaya kuma kana son ka kai sama ta biyu wani daji ne a wurin nan wani sarari sai dai ba a haɗa mana wacce kala gare shi shi ma dai zai ɗauke ka tafiya shekara ɗari biyar ka kai sama ta biyu to ga eh, za a ga sama bakwai ne biyar biyar ko to in mun dawo nan kuma kai a akwai ƙasa ita ma ta ce shekara ɗari biyar ke kai ƙarshenta kamar mun su guda a sai bakwai ɗari biyar biyar na za ka yi ta kirgawa har sau bakwai to in ka tara wannan ka tara mai bakwai ɗari biyar biyar ɗari biyar kahin ka kai ɗari biyar kahin ka hita ɗari biyar kahin ka kai ɗari biyar kahin ka hita to za ka kai sama ta bakwai to duk abin da nan ƙasa ya baka ina gani zai baka dubu bakwai kenan dubu goma sha hudu dai eh duka sha hudu ne zai baka to kaga cikin hamsin nawa ya rage dubu talatin da shidda ko mm. su ne a sararin ya shi kuma can baiwa a ce in an kai wuri guda wuri da ya ɗari biyar don an wuce samai an wuce sama ta bakwai Allah ɗaya ya san wanda yanayin ya yake zai ɗauki mutum kenan tafiya shekara dubu talatin da shida wannan shi da ba ka fassara dubu hamsin gaba ɗaya ah, akwai wayanda suke ganin wannan kalma abin da take nufi wato abin yinin nan na kiyama yana game sammai bakwai da ƙasai bakwai har da al'arshi waje a rabuka wani malakun saffan saffa waje duk su haɗu wuri ɗaya kenan an ka ɗauki wanga ma'aunin fassara kenan ya zama kenan kiyama ta game shekara dubu hamsin yini guda in an gama san tun da wa'anda an kame su an nake wa'in kan sauko a dinnan mala'iku duka sun zo kenan duka cikin yini guda za a yi wannan akwai wa'anda suka ɗauki ma'anan hamsina alfa sana kandiri zai ga an yi shekara dubu hamsin ana mai bincike akwai wanda suka ɗauki wannan shi ne ma'anar aya ga musulmi kamar hamsin salawa ga kandiri kamar shekara dubu hamsin ana shari'a ba a gama shi ba wallahu ala ala ta halin eh, irin waɗannan ayoyi eh, kaiwa makura ga sanin miske nuhi na hakika sai dai Allah subhanahu wa ta'ala فاصبر صبرا جميلا الله يسوى أنه صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا كي هكوري كما هكوري ميكو an tambayi abdullahi bin abbas menene ma'anan sabaran jamila wani hankuri ne ake ce sabaran jamila wani irin hankuri ne abbas ya ce hankurin da za ka yi na in an taɓa haƙƙinka ka yi hankuri amma in an taɓa haƙƙin allah babu izinin hankuri to amma ita wannan aya tana nufin hadda haƙƙin allah ba su bin sabirin jamila dalili ya ce kenan a lokacin ba a yi umarni da jihadi ba don Allah da sallam ana sai ya haƙuri da tunu eh, na ƙorishawa a makka kafin lokacin da Allah zai ba da izinin a yaƙi na innahum yarawnahu ba'ida wanda ba musulmi ba ba su lahin innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin tashin yawa A da wanda Allah ya ce rage su da wanga mugun tunani sai mutum ya zauna ya ɗaura tunanin duniya gama wasan san da za ta tashi da ji musulmi ya faɗi haka abu ne wanda yanzu da daren gari an ga dama ana iya yi ne in an ga dama gobe a yi in an ga dama ban da gobe da musulmi na dawowa ya ɗaura cewa shi bai shi wani matan san da za a yi magana ce ta nuna korewa kenan ba ka da majin tsoro a halin sun aka musulmi ya dinga jin tsoro game da aukuwata wallazi na amonu mushbi una min ha wa ya alamuna an na halhaf wayanda suka da imani suna cike da tsoro game da tashin duniya saboda sun san abin nan gaskiya ne amma kai ka lokaci wai yau ne ma za a yi za a yi tashin duniya wani ma sai ka ja wai waje ya gano wani ma sai ka ji ci ai daga duniya ma ko ka ji wani ya ce Allah ɗaya san uwa kwaɗo duk maganganu ne na ƙarya ta kiyama alhali innahum yarawnahu ba'ida mutane na ganin tashin duniya na da nisa ma'ana akwai daki mai yawa bari mai ta mutum ya yi ta shamholiya eh, hassan da ya ga dama ya ba alhali mutum bai sani ba ko ba a busa ƙaho ba kila da daddaren ka ne za a saka kabari da safe mutuwa ka za ta ta kai zangon kiyama ya fara bayyana gare ka tunda duk bala'in da za a yi cikin kabari za a yi maki matuƙar ka ta yi da inkari game da alkiyama Allah ya ce rahu Wani wa narahu qariba Allah ya ce mu kuma wa narahu qariba muna ganin tashin duniya kusa yake domin ka ji ba ka gani tun san da an kawo da duniyar ga hamman ni duka sun kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da yace da shi da tashin kiyama ka hate ya nuna ya tsansa guda biyu yace da shi da tashin duniya da aiko shi da tashin duniya ka hate saboda haka kenan anytime yana yiwa a ce mu tashi abin da mu tafi. saboda haka Allah ya ce muna ganin tashin duniya kusa yake yaushe yawma ta kunu samau kalmuh yawma ta kunu samau kalmu ranar da sama'u duk karhin ganata za ta yi taushi ta koma kamar dalma tana narkewa tana babbarewa tana wacewa ƙasa kuma wata kunun jibalu kal'ihi wata kunun jibalu kal'ihi duk tsaunin duwatsun ganin harauta za su koma kaman sufi da an ka nike shi ko kuma kaɗa a ƙarshe sai su zama habba an mashura wala ya tsalu hamimun hamima su waɗanda duwatsu kafin a akwai wata ƙara da za a yi mai ƙarfin gaske sai su ciccire daga inda suke su kama yawo cikin sama su rikice watar aljibala hamida watar aljibala ta hasabu ha jamida tun wani ta murru marasa yanzu in ka gan su za ka ka ce sunan rubin ne duwatsu ne da su jijjige wuri ɗaya ba su motsawa da tsauri Allah ce wallahi ranar nan za ka gan suna tafiya cikin sararin samaniya marar sahaba kamar yadda ka ga girgije na tafiya kana gani ne haka za ka ga an babbace katon duci na farauta ya kama tafiya cikin iska yayin yayin bai sa inda zai na ya rikice daga baya ne za ta mala'iku su tattace su game wuri guda su fashe shi tare da kasa gaba daya shine subhanahu wa ta'ala yace wa takunul jibalu kal a lokacin wani hali muke ce wala yasalu hamimun hamima wala yasalu hamimun hamima halin da muke ciki masoyi ko bai tambaya masoyi ne bai tambaya dan uwa ne babu ruwanka da kowa ba ka tunani ka ce ai ina mahaifina ko ina mahaifiyata ko kuma ka yi tunani ka ce to wai ni kan abokina wani ina na shirya tsaya ga shi kowa na gani ban ga matata ba to suna gane su ne hala yubassarunahum yubassarunahum suna gane yana yiwa mahaifiyarka kusa da kusa kuke tsaye yana yiwa tsohon kama kusa da kai yake tsaye a hilin kiyama yana yi wa makocinka ko ƙaninka ko wanka ko surukinka ko ɗanka ko ɗiyarka duka suna gane jina, amma mai tafiri yake ma na la kallon. ba su iya yi mai suna magana ko da ka ce babu sannu ko kowa ne ka bi abin muke ciki kuma abin da dama an haɗa mana kalma ɗaya ba zai yi kowa ya yi shiru ba ka ce ma tsohon ka sannu ba bai ce maka wane ko a ce ma ka yi addu'a babu kowa shiru ya fassaru nan ba suna gane juna yan garin su duka na gane ka da makotan garin su duka na gane fili ne ake tsaye-tsaye ake yi ake wuri ɗaya kuma kowane zindir babu wanda an da wando ga ne abin nan

ko Allah zai yarda wannan tunani ne a cikin zuciya ne ko Allah zai yarda ya ta ya faɗi cewa yana da ƴaƴa da ya haifa maza da mata yana son duk a kone su a kyale shi ya gama tunanin shiga in ba amsa ba dawa wa sahibatihi wa akhi yana da mata lalle kairina yana da mata don haka shi ya da ya kawo mata ta ya ƙone ta a ƙyale shi wa banihi ko wa a ƙi ina da ne babban wane ko ƙane ko kokilin tawa dokin aiwa ta a ƙone shi so wa kuma التي تؤويه وفصيلته التي tu'uwi da dangi ne wayanda suke yan uwa ne allati du'uwihi wayanda in duniya an kai shi police station duk dangi za a taru can don a bi beli ne in za a ka ga suna ta kara kaina don masoya ne ne abin nan ashiri ne na shi to sai ci biya mika su gaba ɗaya su kanin uba ne wan baba ne bangaren kawo bangaren duka a kama su da to ba sai ne duka duk a jajjawo shi ya bashe su duk a kona su shi ne a fansar da ya basuwa Wa fil ardi jami'a ya kace wa duk ba a dada ai ba sai ce ya Allah wa fil ardi jami'a duk wanda a bashe shi Allah ya san muna sun mai to ya bashe mu yi adali gami ke yi da gaska duk wanda a duniya duk manzani ya bashe su a kone shi eh to annaba a kone duk musulmi a kowa a kowa dai shi kadai da aljanna eh don bai bukata sai ta biya <laughs> shine Allah yake kalla kalla inna laghun ya bashe su ne sun muyunji dai shi ya kuta Allah yake kalla top coaching shiru Allah ya ka mu gaya mana magana banza ashe kun gaba cikin zuciya sai ka tunani har ya to ya roƙa ya ba da duwa in ga don a kyale Allah ya ce da shi kalla Allah ya baka isa ba keep quiet kama bakin ka kawai ka san in an gama kesin ga inda za ka inna halar za inda za mu kai ka wani rami ne da ake ce ma cikin wuta da ake ce malazza wani dan uku bala'i dan za a kai ka mi asifa naza'atan lishawa naza'atan lishawa wuta ce wadda take kwaye fata fuska da fata kai ta bahon kan mutum skeleton ba ka ko gane ki ta kone ki bakin irin babu hanci babu kunne babu leo babu idon ciki ta ƙone shi ta ƙone fatan goshi kai yaren babu ƙasa ya zube yau na kusa gane mutum Allah ya ce canza mu kai kai Allah ya kare tad'u man adbara wata walla. abinda addalili da'u ita wutar magana take magana take tana kira mutum ya ilayya mushrik hannun ilayya ya mushrik zo gane nan mushriki zo gane nan haka ya rubuta kai zo iti ilayya iti ilayya zo gane nan ya mushrik kamar bai san inda hanya take ba yana tafiya a kawo bai gane inda hanya take ba. kazin dole yana tafiya yana wani dan kistace-kistace ita ku tana buga mai tsawa don magana take sa'o tana kira Dada'u man adibara wanda ya juya anil iman fi hayatihin duniya ya juya ma imani ya juya ma musulunci ko man dada'u man adibara wa tawalla tawalla anil iman ya juya ma ayyukan addini ya juya ma karɓar musulunci gaba daya wannan sifa ta nuna kila ba abin da musulmi bai shiga cikin wanga yanayi Allah ya sa wannan jama'a fa'au'a wanda ma'a fa'au'a ya tashi fa'au'a ya mai da abin abin taskacewa account ne gona ta shanu ko ina arziki babu haƙƙin Allah babu haƙƙin addini babu haƙƙin miskinai shi abin da bai ɗauka shi na mutuwa to wanda aka hiri na irin zaka dama na inna al-insana khuliqa halu'a insana hakika dan adam yana da wata dabi'a khuliqa halu'a an halice shi mai bakarowa halu mutum shi ruwa gare shi ni an ma'ana halu ba mu ma'ana shi إذا مسه الشر جزوعا ma'ana salo shi ne cikin mutane akwai wasu akwai wasu masu wasu ɗabi na rashin godiya Allah iza masa husharu jazu'a in wani jarabawa ya same shi ya yi hasara ko da kasuwa ta yi tsaye bai yi cinik ba ko koyi sai abu ya wani ko an haɗu da gobara ko ya haɗu da wani bala'i ya same shi jazu'a sai ya gaza hankuri ya yi ta miya goma gangar ni dai wallahi dai ba a ma dai yi ni wallahi ka za ka ke karin ji haka mariki na ya faɗi jiya kuma wallahi mota tana dawa kawai ta haɗari ta ƙone abin ga dai biya ka daina a haifai to ka biyar ka wawarin ka wawarin ka wanda zai ji ka ubangiji ya zo da jarabawa maimakon ka yi zikiri kai tasbihi koma ma Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi a jiri ajirni min ba musibati wa akhlif li khairan min abin da ya kamata ka roƙa ki kada wai yi wai abin ga biyar kana akai biya kana akai da shiri jarabawa ta tana iya faɗa ma kowa in ma ciwo ne manzanni ma sun yi fiye da naka mai zagi in hasara ce mummune sun yi irinta kowa abin da ya tafi ya shiga matsala balle shiga kasa ka gani wanda ya shiga fitina ma fiye da taka kaso dubu amma kai ka tashi kana niya goma ganganu manumakon azaka manumakon tasbihi sannan inda yake da rashin kunya wai idan mu wai idan khairu manu'a wai idan masa ba khairu manu kuma ran da an ka samu mai da alkhairi kawai kuma sai ya ki wani ya shi ya kawai kullum kuka ku dibi halin da kasan mu yake ciki kowa ya bi layin kuka da wanda adda biliyan goma da wanda adda biliyan biyar da wanda adda ma biliyan ɗari uku da biliyan ɗari da wanda adda miliyan ɗari bakwai miliyan ɗari kowa ya game da shi da wanda ko hakkin gwaɓe bai da kuka ɗaya aka kaga wanda yake hina da arziki gwargwado sai ya tso cikin talakawan da ko dubu go ko dubu uku ba su da shi duniyar sai su yi ta babu rena mai fiki duk lokacin da ya zama rabin gari babu mai miliyan talatin a lokacin kana da miliyan dari ya ka wuce kudu ba ka shiga cikin mawadata tun da rabin gari ko miliyan goma ba su da shi Allah ya ce kuma yin alheri ya same shi kuma kawai a sai ya hana yi eh, kuma in bayani ne sai in hasara ta shi ta tallata amma in abu ya samu mai bai nuna ma kowa ya zama kaza ki ciki goge bakinki shi yasa Allah ya ce cikin suratul fajr amma al-insanu idza ma mutala fa amma abdun idan mabtalahu rabbu in ubangiji shi bai shi wani wa ya girmama shi ya bashi wani matsayi ko ya bashi wani arziki ko ya bashi wata office ko ya bashi dama gina gida mutane na gidan haya wani gida na yana amma kuma jakka bi a wadu inda sun haka dama shi ya gine nashi gida yayi eh, da kushin da air condition komi lahiya lau dan wani amma ubangiji ya bashi ni'ima maimakon ya gode sai ya ce to halar inda bai yi tsari tsaye ba yana samu ba tsaye ka tashi ba tuma ka yi kalman godiya ga Allah don dubaran mutum ba ta ba dama taimako ne na Allah kawai ba ka bar shawai kai dubara ka iya wanka kai ka iya kaza kai ka iya sana'a kai ka iya kasuwanci ai jari in ba ka iya abu ba kai kai hawan kawara marmakon ya gode ma Allah sai ya kolo rabbi akraman ta Allah ya girmama ni ai ya na cancanta to shi ya yi alfahari ya halaka mai arziki kenan to talaka wa shi ko wa amma idan mabta ko bi ja mai halaka wa amma idan hu shi ko talaka sanda duk ubangiji ya jarabe shi qadara alaihi rizqa ya kunta ta mai adama da bai samu komi ba fa ya kulu rabi a hana sai ce mu dai mun dai rafo su dai kawai wallahi wani da gani rafo shi dai mun kai wato shi abin Allah ya hana mu fa ya kulu rabi a a hannun Allah ya ana ne ai shi wanga dace ya yi macin mutunci bisa ga wancan duk da dai duka Allah ya zarge shi kamar yadda ni baku labari wani ya ɗai dan ɗaki ne ya ruye sai hadari ya taso sai ya ga kwano mai sama sai shi Allah ka ce ka tuwa mini a ke ana nan ana ana gigigi matsala sai hadari da yadda wata ya tallabo shi daga zubewa kuma sai ga aiwal komi da kai ko gani na komi da wai da aka komi da zai yi ne aka Allah ya tsaye illal musallin wanga abu da aka faɗi na sifofin mutane na raki na rashin godiya na alfahari na rashin magana mai kyau Allah ya ce illal musallin sai dai cikin bayina wallahi akwai masallata masu sallah ba su da irin wanga dabi'a ba mu ɗaya ba sallar akwai wata irin sallah wata irin ce alladina hum ala salatihim da'imun alladina hum wa'anda su ala salatihim akan sallar da suka yi ta wata gobe da'imun dawama suka yi a kan sallah babu wanda za su yanke mai tarifin sallah bai ci wa'anda ba dalilin tarifin sallah akwai maciji mai wasu suka bisa kan shi masu tsawo Allah ya halice shi ranar alkiyama saboda sai mai tarifin sala mai tarifin sala shi ne Allah ya siffanta da fawailun lil musalli. fawailun lil musallin alladina alladina akwai mutane da masallaci azumi akwai wayannan mutane akwai waɗanda ba su sallah sai an tashi jaraba kaga masallaci ya cika wai jaraba da yi don haka don su ci jarabawa ne sallah in dai za ka kai wallahi ga da bari ka zama jakob ɗinka gaba ɗaya don gaskiya kahirci kan baka wuce shi ba domin abinda malam fuqaha suka rubuta illa asar ta yi misali an ka ce wani tashi kai sallah ya ce ni wana yi da sallah gaskiya ce to tashi kai ya ce to yin ta dai abban yi amma dai na yi da gaskiya ce an kai ta jinkiri to alƙali ya yi sauri ya hau kotu ya tattamai da hukuncin kisa cikin minti biyar idan a kashe shi to duk abin da zai sa a ce a kashe ka kan lokaci na ya wuce don in an ka bari magariba ta yi ka kafirta hadisi jabir bin abdullah bayna rajul wa bayna shirk shirki kufr tarku salat abu gudana zai hana ka kafirta game da sallah kana musulmi shine farki ya dauke har sallar nan ta wuce a yi kiran magariba sai ka farka an gama azahar ka dan kwanta ka huta bacci ya ɗauke ka yi nauyi ko da ka farka sai ka ji an ce ka tashi a sharuwa ana kiran magare to baka zama kahiri ba don bacci ya shigo ko kuma kai kana ganin kayan sallah a shi ka yi ba har lokacin ta ya wuce sai can wani lokaci sai ka tuna kai sallar nan ba yi ta ba to baka kahirta ba sai ka je kai arwala ka maimaita ta haka nan wancan sai ka je shi ne wa ƙimin salata da dhikri sai ka tsaye da sallah don tunowa duk lokacin da ka sai ka yi abin da ka tashi ka yi sallah amma dai ka wani lokaci ka yi sallah wani lokaci ba ka yi in dai ka balaga to ka hirta. wannan ba da uzuri amma ramadan an ga watan ramadan sai ba ka yi azumi ba babu ayar da za ta ce maka kahiri in ba ƙaryata ramadan ta yi ba haka nan zakka sai ya zama ka fitar da zakka ba ba dalilin da za a yi kyarar a fito a ce maka kahiri haka nan hajji ba ka sai hajji ba kuma kana da kuɗi na guzuri da komai da lahiya amma ka ba ka sai kai sai dai a yi maka wa'azi a baka da Allah amma ba a ce maka kahiri babu wannan ayat cikin alkur'ani amma sallar farilla kwaya ɗaya tak ita ma amma akwai tsari in ka ba a zahar da la'asar hamma gari ba kai domin zahar ba ta wucewa ga lalurinta sai magari ba yi, haka la'asar sai magari ba yi. da gangan in ka ba ɗaya daga cikinsu magari ba sai kayi rita magari ba da isha ka ƙi su har alfijir ya fita da gangan wallahi ka kahirta a hadisin jabir a tsalla radiyallahu su bahin kuma wai kai ka gaji kana mulmula bisa gado an yi kira an yi ikama ana can kana ji ana ta salloli ka yi kwancinka har rana ta kullu ka kahirta mutukar da gangan amma in dai ba mutari da lalurin sallah ya wuce ba to sai dai ya zama da kai mai zunubi ne ka aikata babban laifi kaman ka ba azhar sallah asar kuma kai ba matahi bane in kai matahi ne ka yi zama kai yi ta qadimi ko ka yi jam'u Su sune asalin sunna biyu din ga azhar kai kun yi fakir ku sha mai an ce a yi sallah to ka yi alzahar ka yi la'asar duk da la'asar ba ta yi ba an yahe ma kowace raka a ji biyu kowace da ya kamanta kamar yadda ake arba? a yi azahar a yi la'asar alhali la'asar ba ta yi ba wannan an ba ka izini in an je muzdalifa kuma eh, ana arfa magariba ta yi kuma ba a yi dafa yi magariba arba ba ga kuma magariba ta yi a matsayin ka na matahi sai ka batta sai an je muzdalifa mashar sannan ka sauka ka yi magariba ka yi isha ko da sha biyun dare ne sai ka yi to wannan tsari matahiya an yadda mutu da patient da mai jinya ce wanda ya dauke shi ya kai asibiti a mina zai kasaru kai da ka kawo shi asibiti za ka yi kasaru matuƙar su yi kusa kai mizanin kasaru shi kuma patient zai iya haɗe tallolin nan ko da ba yi ba ne ɗan kwanta gore ne aka kai asibiti amma za a shiga tiyata ba a hituwa sai ba a dalmagari. to sai a taimake shi ya haɗa zahar da la'asa raka a hurhudu shi ba a yi da ƙasar tun da ɗan gari magariba da isha'i in an san zai hito zuwa ƙarfe sha ɗaya na dare to yana iya barin magariba ya bar a har sha ɗaya na dare in ya fito hankalin shi ya dawo ya ci abinci sai ya ya ranka sallolin sannan da gangan lalura na iya sa idan kana cikin wata lalura mai nauyi to tana iya sa ka gami alzahar da la'asar shari'a kuma bata zarge ka ba amma ana didin menene babban matsalarka in matsalar nauyinta ya kai to shari'a ba ta hana shi ne ya ce ne amuwa alihim haƙun ma'alu saboda ka wallabi na في salatihim da'imun wayanda ke dawama game da sallar don haka kalmar da'imun ubangiji bai yahe maka ba wai don baka da lafiya ba a yahe maka sallah wai don baka da lafiya ba a yahe maka sallah don barayi sun biyo ka da gudu lokacin sallah ya yi kuna ta gudu kuma cikin daji in sun ci ma kuma doki ya kafo kai wallahi ba yahe ma sallah dole sai ka yi ta cikin gudu in ko ya ta ka babu ruwanka in jirgin sama ne in jirgin ƙasa ne in bisa icce ne in cikin mota ne ko kwastam sun ka biyo ka da gudu su an ce su an ce maka motar turis ko kayanka suna biyar ka kana ganin su ga madibi kuma ba su baka ba ana ta gudu kuma ga lokacin sallah yana so ya fita to ba ya nemo ku ba sai dai ku yi sallah cikin gudu ne kuma ba a yi daga ka yi fakin ba don ba a son kai hasara ka ko rayuwarka ka yi ta je gudu na kan Allah kana yi kana dibi madi <laughs> to sojoji mu fa suna cikin fare lokacin sallah ya yi. in za a iya dakatar da fare din na irin karfe hudu ko biyar ko shida akwai awa ɗaya saura magariba ta yi to ku bari sai kun gama ku zo ku yi sallan ku ta azahar da la'azar in kuma kila kwamandan ko kahiri na ba zai yadda a tashi ba sai ƙarfe bakwai da rai magariba ta yi ga katkin kakin soja kuma da ake yi ko kuma an sa ku ku shiga layi ku yi tashin ku yi tsaye ku miƙe babu halin ka hita tafi ka daga to yi sallar kaurin kuma ba a yadda a ji muryarka ba to in magariba ta da isha mai she su a sirce ka yi sallar ka kawai a sirce babu komi ko ka gama babu su jada da kanka to in yi zama na inda kake kallo ba gabas ba ne ina ruwanka aina masu wa lokacin mawajen duk inda kun ka duba can na yadda Allah take ai da dubura yana yiwa ka ce to ai wanda harka soja ba harka addini ta ba to na da ba harka addini ta ba ta shi yanzu ka bi birnin gwari ka sai nan dume ka so min buhu ko ka dawo madda ya yi ka gani in soja bai da rana saboda haka lokacin da Sheikh Abubakar Gumi ke cewa a shiga soja a shiga soja mutane suka yi ta nuna wata to yanzu kun ga amfanin sojoji kullum kan saurare zai gwaje, mu a kawo mana sojoji shi su sojoji da kuma suna kai nisa aka amma dai a kawo mana sojoji saboda haka ya aikin soja da aikin police da aikin tsaron ƙasa da canjin suke da jihadi fi da don haka duk lokacin sallah ya kama kana on duty baya da za a yi daga maka kafa ka yi sallah gwargwadon condition ɗinka gwargwadon wata yanayi ya kama maka domin in musulmi sun ce duk su fita cikin waɗannan ayyuka da yanzu muna tafsirin nan kai Bakar Abubakar ya yi mana ƙoƙari Allah shi mishi gafara ya faɗakar da mutane da yawa bokon gama lokacin ba a so ne arewa wallahi shi ya yi ta mutane ku bari su shiga sai a ce malin to in mutum ya shiga soja aiki ne aka gidan giya ya ce to ka dai ta haka nan to yin an ka ɗauke ka soja an ka kai ka gidan giya ka yi gadi domin ka sai gidan giya yau ka sai gobe ka sai shi in ka zama babba ana kai ka gidan giya gadi ko a sa ka so giya ba ka wuce wannan labar to lalura ce ka ce ka kawo ma oba ka ba shi in ni na yin ba shi ne juya ta yance shege wallahu a'lamu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi